ya ce shimomin walida fa'iza zariya ta kwana bace da farko momi mai maimunatu shiru ta yi sakamakon mugun faduwar gaban da ya diran mata ta samu ta haɗa sauti wanda zai ba da ma'ana ta ce ko da zancen nan bai shafe ni ba aliyu da fa'iza ta zo gidan nan ai da tuni na sanar da ku ko don gudun tashin hankalinku to rabona da ganinta tun zuwansu daga kano da suka zo suka kwana biyu nan ita da umi muka ji aliyu ya ce ya salam tare da tura wayarsa aljihun bakin wandon jins mai matukar kwari da ke jikinsa ummi ke tambayar ba ta je ba ko sai kuka kazalika sauran 'yan uwa da 'yan buɗar kai da suka ci kwalliya kyawu na bugun kyawu duk hawaye ya ɓata kyakkyawar fuskarsu su mafitawo kan girgiza kai yake muka ji ali na'ibi ya jingina da bango yayin da maganganun da suka yi da fa'iza ke nausar kunnensa tamkar a lokacin ne take yi inda ta ce ko yanka ne za ku yi dangi ba na auren nan na gwammace in biya wandandi da dai in ƙara shi rayuwata a matsayin matar fa'is to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba kalu ya kama kai ya ce kash kin yi kuskure babba fa'iza ko masu yawon dandin ba su da aure a kansu kada ki kuskuren da ba za ki iya gyarawa ba mana ya fisgi hannun mafita suka yi waje inda ya ɗauki mota shi a guji suka bar garin giwa Allah sarki Aliyu ɗan uwa na gaskiya wurare ya rika bi kala kala da mafita wai yana neman fa'iza yana mai siffanta musu ita tare da nuna hotonta amma babu wanda ya ce ya ga gilmawa komai kama da fa'iza amma babu alamar gazawa a tare da shi mafita kan ko fitowa daga mota bai ba tausayin aliyu kaɗai ya ishe shi to haka ya zage garin kaduna da zaria kab yana cigiyar fa'iza har duhun dare ya shigo ya ba da cigiya a ofishin 'yan sanda da kafafen yada labarai masu yawa ya ja birki daidai titin sa kashim ya daga waya ya kira fa'iz a fusace aliyu ya ce ka ji daɗi ko ɗan gata to tun da baka fasa auren nan ta ruwan sanyi ba za ka fasa in an kawo maka gawata a yanzu fa'iza kwata-kwata bata a kano giwa zaria ko kaduna sai ka san inda za ka nemo ta bai ba shi damar yin magana ba ya kashe wayarsa shi kuma bai kira shi ba to fa'iz da ya tafi ɗauko yaya bashir a airport a washe gari wanda ya sauka ta kano karfe hudu na yamma suna kan hanyar kaduna daga kano bashir yi kwanci a bayan mota yana kwarara hama yayin da fa'iz ke ta tuki kamar allah ya aiko shi ba mai magana da ɗan uwansa cikinsu tun can fa'iz yayan shi bashir ba sa ga maciji bashir ya fidda taba ya cinna mata laita wadda aka yi da karfin azurfa ya so mu fesar da hayaki sai yake cikin italian suit bakaki da gani ga bakon rasha cikakken injiniya a bangaren wutar lantarki wato injiniya bashir muktar abubakar Fa'iz fa'ize maze toshe hanci da hannun shi yayin da ya rage gudun motar ya sauka bakin kwalta ya kashe motar gaba daya ya fito ya mai da kofar ya rufe ya zauna a saman bonnet din motar tunanin halin da ya baro fa'iza a asibiti je yake yi wata zuciyar na ce da shi kawai in ta farfado ya haƙur ya sake ta mana to amma abin tambayar a nan shine idan ya bi ta zuciyar ya sake ta ya zai da soyayyar da ta zama masa kakanika yi shekara ɗaya har goma sha ya zai yi ya ɗinke zumuncin iyalan abubakar giwa da ya yi wa gibi saboda wauta da ƙuruciya ya zai yi ya ɗinki barkar da ya wanzar a dangin abubakar idan ya sake ta ta yi nasara kenan a kansa wannan karon ko wata rana na zuwa insha Allahu da fa'iza za ta san babu mai son ta duk duniya kamar shi da ta riƙa maƙiyin da babu ya shi a duniya shi kan ya tabbata alhakin mahaifiyarta ne da nata Allah yake hukunta shi da shi ta hanyar ɗora mishi azabar soyayya soyayya kuma ba ta kowa ba ta fa'iza ahmad abubakar wata yarinya da ya addaba ya kyara ya hantara babu gaira babu dalili sai a dalilin nuna bambanci wauta da kuma ƙuruciya to in kake sakinta ta mutu ba a dalilin ƙiyayyar ka wannan kan bai san makomashi ba a wurin ubangiji bai taba fadawa a soyayya ba bai taba son mace ba a kafatanin rayuwarsa ba mata kala-kala kuma iri-iri ya gani a rayuwarsa musamman abokan aiki da ke sa na ƙasashe daban-daban musamman yankin asiya inda ya fi wa jigila da suke bin shi da ta yin soyayya ta banza ko ta aure amma tunanin ku cakar kan wannan da ya baro ya dishi hasken duk wata 'ya mace daga kwayar idanunsa har zuwa huwarsa yanzu bai manta da alishe ba wata ma'aikaciyar jirgi da ke aikin shi shi kadai ransa da zai iya cewa ya taɓa kulawa da soyayya a dalilin abotar shi da yayanta pilot johari mutumin birnin berlin ne kasar jamus da ƙyar ya samu ya taho gida fa shi kadai a dalilin kafewa da ta yi sai ta biyo shi najeriya sun yi aure a garin nasu Alaƙar da Johari ta faro ne tun daga karatu a jami'a wanda shi Joharin ya zo karanta tukin jirgi ne daga birnin Berlin shine kuma ya samar mishi aikin da yake yi yanzu da kamfanin tashin jirage na mahaifarsa aka ɗauke su tari abinda ya hana shi dawowa gida kenan bayan kammala karatunsa. don haka zai iya cewa idon juhari ne ya sa yake kasa watsi da alicia har kowa da ke tare da su ya ɗauka soyayya yake yi da ita shi kuma yana biye mata ne don jihari ya fi karfin komai a wajensa in yana da iko to sai dai mutum ba shi da iko da zuciya batta akan abin da take so ko mimunin shi da wahalar samun shi abubuwa da yawa sun faru waɗanda zai ce su ne silar soyayyar da yake yi wa fa'iza ko ba su ne ba muhimmi a cikinsu shine bayan so na hakika akwai son ya gyara wannan ƙasaitaccen zumuncin na dangin abubakar da ya sa almakashi mai kaifi ya farka ya zama gyambo a zuciyar fa'iza ahmad abubakar yana so ya warkar da wannan gyambon ne da soyayya ko zai rabu da fa'iza zai rabu da ita ne kaɗai in ya yi nasarar warkar da wannan gyambon da shi shine silar wasa a zuciyarta wanda ita ma ba ta da ikon sarrafa ta domin so da ƙiyayya duka halitta Allah ne da ba su taɓa zama wuri guda wani sashe na zuciyar fa'iz ya ce shin me fa'iza take takama da shi ne haka da ya sa ta ci galaba mai yawa haka a kansa in ba don sharrin su ba in ba don son taba da ya same shi rana ɗaya bai ga abin da ma zai sa shi yin aure a halin yanzu ba bai shirya masa ba sam yana cikin kurciyarsa ne in ba don so da baya shawara ba bai ga dalilin da zai sa ya baro aikin shi wanda kullum rana Allah samu ne mai ɗimbin yawa a gare shi ya zauna yana ganin bakin ciki ba to koma me za ta yi ta yi ta gama shi dai yana son matarsa saki a tsakaninsu yana ganin watakila shine abu na ƙarshe da ba zai taɓa yi ba a rayuwarsa sai in mai yanke hanzari ce ta cika umarnin ubangijin ta wato mutuwa mutuwa tashi ma zai so a ce daga hannun fa'iza ce ba don allah baya yafi haƙƙin rai ba a ganinsa in ta yi hakan watakila gyamban zuciyarta za ya warke tunani na ƙarshe da ya ziyarce shi shine ta ga masuman kafa shi kafa takwas ɗin nan da zai tafi amsterdam sati uku masu zuwa ta yi ta suman tana farfadowa yana da ruwan da zai ta yayyafa mata in dai ba mutuwa za ta yi ba layi lamdu bai kai ƙarshen tunaninsa ba bashir ya buɗe marfin motar da ƙarfi ji kake fau ya fito yana faɗin kai an ce ma ni bawanka ne da za ka tsaida ni a gefen titi zafin rana na duka na fai zai yi tsaki ya ce to ta ya za ka kunna min hayaki cikin mota in zauna ina shaƙa na ta ya ka sha kenan bashir ya dubi Fai sosai yana cikin wani irin yanayi na tashin hankali da bai taɓa ganinsa ciki ba har wata rama ya yi kafin ya baro rasha ba haka ya san shi ba sam jikin bashir ya yi sanyi ya koma mota ya zauna ba tare da ya yi magana ba sai da fa'iz ya mula ya kammala shan kamshinsa da harare-hararensa kana ya ja motar a guje tare da sakin kira al'ur'ani mai girma wannan ya taimaka wajen sanya zuciyarsa da ke tafarfasa babu gaira babu dalili bashir dai bin sai ke da ido da zuciya ya kasa shiru bayan sun jima suna tafiya yana kallon fa'izin wanda idanun shi suka kada suka yi jawur ya ce wai kai me yake damun ka ne fa'iz ya harare shi ta cikin madubi ai ni babu abin da ke damuna face tawa matar da ta tsane ni tamkar mutuwata duk da ba ni da wani hali a bunki baya ga shirmen ƙuruciya na can baya wanda da a ce za ta saurare ni ta saurari kalaman da ke kunshi cikin baki da zuciya ta da ta fahimce ni kai kuwa ai kai ke da damuwa don baya ga bakin munanan ɗabi'un da kayo guzuri wato shaye-shaye da bin matan barike tamkar tsohon bansuru kai da wai an kai ka ne domin ka zama ubana mai ɗora ni bisa hanya sahihiya ka rikiɗe ka zama watan Tiri. wace irin ƙiyayya ce ko ba za ka gani daga taka matar kamila hadizatu ba abba sai bashir ya tashi zaune daga kishin gidan da ya yi a kujerar baya tare da wurgi da abun da ke hannunsa ta taga gaba ɗaya ya antayo a shari'a cikin harshen ƙasar ukraine wadda fa'izun a duk zamansa a rasha shekaru goma bai taɓa jin wani yayi ba haka ya lailayo ta da turanci wanda fa'izun bai san akwai ba ma sannan ya shimfiɗo ta da hausa ji kake abu kazan uban can uban waye ya ɗaura min auren sharrin da za ka je ka yi min a gida kenan fa'iz wato dama ido ka sa min a duk motsi na kome duk tambaɗar da kake yi da alishiya na taɓa daga ido na dube ka da za ka ce ina neman mata ai dama gwano baya jin warin jikinsa Faiz zai saurin mika hannu ya kashe kira'ar da ya kunna ta karatun alkur'ani mai girma da ke tashi ya jiyo ga Bashir bayan ya kashe motar baki ɗaya. Sai kuwa Bashir ya dubi kwayar idon Faiz sosai har wani blue blue take. Jijiyoyin kansa sun tashi raɗa-raɗa saboda fushi da mazantaka. Ya ce a ransa kai, anya wannan Faiz ƙanina ne? Faiz Kato ne kwarai murzaji mai wasu irin karfafan da matsa da ginannen jiki irin mazan da jarumtaka su ce kaɗai ta sa duka rabin rayuwarsu cikin iska suke yin ta ruwa hazo zafin rana sanyi ko duhun dare baya hana su lulawa cikin sararin samaniyar su ba'ana wanda duk yi ƙoƙarin dambe da su mace ko namiji labudda jikinsu ne zai gaya musu saɓanin shi bashir da shaye-shaye da zina da ya jefa kan sha ƙasar rasha rana ɗaya suka haɗu suka tsotse masa jiki da kuzarinsa sai ɗan banzan bakin tsiya da kauɗi wanda ba a kashe shi a magana inda suka bambanta da fa'iz kenan wanda kafin ya yi kwakwaran magana ma aiki ne jawur sai lokacin da ya sa kansa bashir ya ja bakin gilas ya manna wa idanunsa ya koma yadda yake da wato kishin gida yana ta wuce shi kadai kamar kumurci bai ƙara magana ba fa'iz ya ja motar a guji bai tsaya ba sai a ƙofar gidansu da ke cikin garin kaduna to a uwar ɗakin mamace take lallashin bashir yana ƙunƙuni cewa yake aure aure wani irin aure yanzu nan haka saboda Allah eh mutum yana tsaka da kurciyarsa ko an gaya wa hajiya zamanin da'irin na yanzu ne kuma a rasa wanda za a aura wa wannan lukutan yarinyar mai shegen karfin sai ne salon in na mata ba daidai ba ta hau ruwan ciki na yadda take danna su zanira to ni yanzu ma daga gama karatu ban kama aiki ba an zo an ɗora min aure to ku ne za ku dinga yi min ɗawainiyar auren sannan ni wallahi ba zama na zo yi ba na zo ne kawai in ganku in koma da ma a ce ya siririya kuka aura min yar wajen baban abu sai in karba da godiya me ma take ne da suna fa'is fa'iz da ke gefe ya juya musu baya yana kallon tangamemen hoton fa'iza da zanira sun sha gwagwaro ranar bikin zanira da mama ta kafa a falon ya wani irin juyo ya kwalaluwa bashir kyawawan idanun shi ya ce yaya bashir a ɗinka yan iskan idanunka su kiyaye matata na gaya maka na ƙara gargaɗinka da ko to shikenan sai mama ta dafe kai fa'iz yaushe ka koyi rashin kunya ne tsakani da Allah waye baya kuskure a bisa rashin sani ka bari bashir ya ɗora idonsa bisa ummi kamun yi waɗannan sambatun banzan mana ta ce bashir kana magana ne a kan wasu ƙananan yaran mitsi-mitsi da ka tafi kabari shekaru takwas a baya da suka wuce to waɗannan a inda ta miƙe ga ɗaya illajimin ɗin da ke can hanyar ƙofar fita na zanira da ummi shi ma ranar bikin zanira ne sun sha ankon big swiss lace mai ratsin silba da gwagwaro kala adolescent wato silver wanda in ba ka ɗaga idon ka sama ba ba za ka hango shi ba saboda an ɗora shi da nisa ta taka kujerar cin abinci ta ɗauko ta sauko fuskar ta cike da annuri ta ɗora ma yaya bashir a kan cinyarsa ta ce to ga ummin hajiya sai bashir ya kura wa ummi ido na 'yan dakiku yayin da kalmomin da suka shiga fita daga bakin shi bai san da su ba Ya aka yi yarinyar nan ta koma haka? Albishir.